barkamu da saduwa a wannan safiya ta sha ga watan Rabiul akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 wanda ya dace da ranar litinin 30 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 27 cikin jerin darussa karkashin taken ladubban ilimi daga makarantar Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Najeriya wanda muke karanto su daga littafin tafkiratu sani wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al'imamu imamu badruddin muhammad ibn ibrahim ibn sa'ad ibn kinana ibn uh, kinani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan malami ya rasu shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masu bin wannan karatuttuka ba su manta ba muna ta bibiyan wannan babban malami yayin da yake mana magana a kan ladubban ɗalibi a karankin kansa za mu tashi daga shafi na tamanin bakwai yayin da yake cewa قال سفيان sauri ma الثوري ما عاجلت شيئا alayya min niyyati ma ما عالجت شيئا alayya min niyyati yace babu abin da ya bani wahala wajen in kokarin in gyara shi yi ƙoƙarin in seta shi kamar niyyata ƙoƙarin sanya niyya ta gari yana da matuƙar muhimmanci ko da yaushe ɗalibi yi ƙoƙari ya tsarkake sa abin da yasa yake neman ilimi neman yarda Allah neman ya samu kusanci da Allah subhanahu wataala neman ya samu kyakkyawar makoma a ranar alkiyama malam ya ce wala ya bihil bihin a aradu a dunyawiyya kar mutum ya nufaci iliminsa da yake nema na addini kada ya nufaci al'agrad wato bukatu a duniyawiyya na nan duniya min tahsilin riyasa kamar neman shugabanci wal jahi da neman shahara da matsayi wal mali da neman dukiya wa mubahatul akrani ko ya nemi yadda zai ya kasance wato yana gogoriyo da sa'annin shi shi ma ya zama ana ji da shi ana labarinsa Wata ta'zimin nasi lahu ko kuma neman girma a idan mutane wa tasdirihi fil majalis ko mutum yanzu yana yana koyon karatun addini da nufin shi ma wata rana a daura shi akan wata kujera ko a bashi wani majalisi ko a dinga sanya shi a harkar manyan tarurruka ko a dinga nuno shi a gidan TV ko a dinga gaita shi tarurruka manya yana bude taro da addu'a ko yana ba da jawabi da makamantansu wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan fa yastabdilu al-adna billadhi huwa khair idan mutum ya yi haka to ba shakka ya ɗauki ƙanƙani ya sai da mafi alkhairi ya ɗauki mara alkhairi shine abin duniya ya sai da lahirarsa Allah ubangiji ya tsare mu daga wannan bala'i malam ya ci gaba da cewa qala abu yusuf abu yusuf al wato yaqub ibn ibrahima alkufi kenan babban alkalin nan cikin alƙalai ah, shugaban alkalai a zamanin sa babban ɗalibin al abu hanifa wanda abu yusufa ya rasu shekara ta ɗari tamanin da biyu bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kamar yadda yake cikin tafin al-jawahirul mubiya yace yace aridu bi ilmikum bi ilmikum allah ta'ala ku nufaci allah subhanahu wa ta'ala da ilimin ku koyi ilimi domin allah subhanahu wa ta'ala ku nufaci allah kar ku ku nemi duniya da shi fa inni lam ajlis majlisan qattu an wifihi an atawa ba illa lam aqum hatta a'al hatta a'alu a'aluwahu yace ni na kasance ba na zama a wani waje ya zama na zauna da nufin ina kankan da kaina sai ya zama kafin na bar wajen sai na ji na samu ɗaukaka fiye da mutanen wajen walam ajlis majlisan qattu ko ban taɓa zama a wani waje ba an wifihi an a'luhu ya zama na zauna a wajen da nufin ina so in fi mutanen wajen ina so musu girman kai illa lam aqun sai zam in na je da niyyar neman girman kai ba zan miƙe ba hatta uftadaha sai an wulakanta ni ko sai asiri na ya to wal ilmu ce ka gadi shi ilimi ibadatun min al ibadati ibada ce daga cikin ibadoji wa qurbatun min al qurba min al qurab wato hanya ce ta neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala daga cikin hanyoyin da ake neman kusanci zuwa ga Allah da aka yace fa in khalusat fihi niyya idan aka samu kyakkyawan niyya a cikin harkar ilimi lillahi aka samu niyya mai kyau dan Allah subhanahu ta'ala kubila to za a samu wato karbuwa wazaka ilimin kuma zai samu zai zama tatacce wana matbarakatuhu kuma albarka ilimin zata ta ta hauhawa wa in qusida bihi ghairu wajhillahi idan ku aka nufaci wani Allah da ilimi habaka zai faɗi ƙasa ilimin wa ba'a ilimin zai ɓace a neme shi a rasa wa khasirat safaqatuhu kuma wannan cinikin zai zama akwai asara babu riba a cikin sa wa rubbama tafutuhu tilkal maqasid wa la yanaluha kuma harama waɗannan abubuwan da yake nema na duniya din bayan ya asarar lahirarsa su din ma kuma ya zama bai same su ba mutum ya nufaci girman bai samu girman ba ya nufaci shahara bai same ta ba ya nufaci neman dukiyar bai samu ba ya nufaci mutane su dinga girmama shi sai Allah ya jarabce shi mutane su ki girmama shi duk abu ne mai yiwuwa ya faru ga mutum fa yakhibu qasduhu wa yadiqu sa'yuhu sai da manufar shi ta lalace kuma abin da yake nufi bai cin masa ba wannan kenan shine abu na biyu wanda muka karasa shi sai malam ya ci gaba da cewa as-salisu abu na uku an badira an badira shababahu wa awqata umrihi ila tahsil wanda yake neman ilimi ya kokari ya amfani ya ci moriyar kuruciyarsa wa auqata umrihi da dukkanin ma rayuwarsa ila tahsil wajen tara ilimin wala yagtarra bi at taswifi kar ya rudu da yaudara ta saufa saufa wa ta'amil da kuma wato abin nan jinkiri kar mutum ya dinga cewa zan yi zan yi zan yi ya zo bai yi ba shi bai yi ba shi bai amfani lokacinsa ba shi bai samu komai ba yana ta zan yi zan yi kada mutum ya sake ya ainihin wato yaudaru da abin da ke cikin zanyi zanyi na yaudara saboda galibin mutane suna yaudaruwa da gobe zanyi sai baɗi sai an jima sai na samu hali ai sai kaza yayi kaza shi sa laraba suke cewa saufa jundun min junudi shaita ita saufa da mutum da yake da sannu zan yi kaza bari sai an jima bari sai gobe bari sai na samu lokaci yanzu ban da dama to wannan wani soja ne cikin sojojin shaitan jundun wasu runduna ne min junudi shaitan daga cikin rundunonin shaitan da haka mutum ya kiyaye ta yanzu din da kake jin magana ko kake jin kana da niyayi to lokaci ya kamata ka tashi kai in ba ka ba lokaci zai koye ka sani ba ina fata mun fahimci wannan ce fa inna kulla sa'atin tambi min umrihi domin duk wata awa duk wani lokaci da ya wuce a cikin rayuwarka ya kai ɗalibi ya kai musulmi ya kai mai neman ilimi ka sani duk wata awa ɗaya ko wani wuni ɗaya duk wani mai rai ma ba wai ɗalibi ba wanda ya wuce daga cikin kwanakin rayuwarka ah, la badalalaha babu replacement babu canji ba za a kara maka ita ba wala iwa iwada anha ba za a maye maka gurbinta ba ta wuce kenan ta wuce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka ci muriyarta kayi abin da ya kamata fa biha wa ni'mat in baka ci moriyarta ba sai kayi nadamar ta wanda hadisi ya tabbata kamar al-imamu al-imamu al-hakim ya fitar da isnadi tabbatacce cewa duk mutumin da ya zauna a wani waje bai ambaci Allah a wurin ba ranar alkiyama sai na dama wannan zaman da ya wannan wajen ya zauna bai yi wani abu da zai amfane shi ranar alkiyama sai ya nadama hatta mutane da za su tsira Allah ka samu cikin su sai sun dinga nadamar cewa wato wasu lokuta da suka yi asarar su ba su wani abu da zai amfane su a rayuwar su ba sai sun yi nadama wannan lokuta Allah ubangiji ya kyauta malam ya ci gaba da cewa wa yaqta ma yaqdiru alaihi min al-alaiki ash-shaghila kuma mutum ɗalibi sai ya ƙoƙari ya raba kanshi da abubuwan da zai iya raba kanshi da su minal al'ala'ik ash-shaghila na daga abubuwa waɗanda za su shagaltar da shi wal awa'iq mania da kuma wasu sarƙaƙiya wasu dabaibayi da za su hana shi an tamamin talab su hana shi cikar burin shi na neman ilimi wannan guda biyu akwai al'ala'ik akwai al'awa'ik ibnu qayyim al-jawziya a cikin fawaid ya bambance sai ce al-ala'iq sune al-mashakil dakhiliya matsalolin ka naka na kanka na cikin tunaninka da zuciyarka da rayuwarka wal awa'iq su kuma sune al kharijiya mai wawun din awa'iq kharijiya wanda suka shafi waje kenan wanda na wasu ne zaka iya barin su to sai ka rabu da matsalolin kanka ka wurgar da su ka kama abin da zai amfane ka sannan ka ka ka ainihin wato yi amfani da wannan damar kabar na mutane ma wannan ana magana fa bayan ka yi tafarrugi din to kana yin din ka amfani da shekarun kuruciya din kamar yadda ake faɗa a cikin karin magana cewa al'ilmu fi sigari kan naqshi fil hajri wannan karin magana ne shi ma kuma waki ya tabbatar da shi koyan karatu ana yarinta kamar zane ne a jikin dutse bai tabbata a hadisance ba da yake an ruwaito shi ta wasu hanyoyi amma duk masu rauni ne wasu ma na ƙarya kamar Khatibul Baghdadi ya ruwaito shi a cikin al wal mutafaqqi da ad-dailami da tsabarani a wasu wurare a cikin littafansa shekul albani ya takhrijin da dama daga cikin waɗannan lafuza dukan su ko dai munkarai ko na ƙarya ko da ifai haka ba tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbata daga wani cikin tabi'ai in ba na manta ba ina jin abin nan ya tabbata amin daga daga al-Hasan al-Basri na. daga al-Hasan al-Basri rahmatullahi alaihi to haka bayan ka yi tafarruji kuma sai ka rabu da abubuwan duniya wanda za su shagaltar da kai sune al'ala'iq alhaƙoƙi a shagila wanda za su shagaltar da kai wal da dabaibayoyi almani a wanda za su hana ka su dabaibaye ka an tamami talab daga cikar neman ilimin ka wa bazlal ijtihadi sannan kuma sai ka sanya ƙwazo bazlal ka sanya ƙwazo ƙwazo mai yawa wa quwwatil jiddi fi tahsili da ƙarfin ƙoƙari sai ka yi kan jiki kan ƙarfi fa inna ha kakawa eh, tsariki domin su waɗannan abubuwa kamar masu yanke hanya ne sai kayi da gaske wali zalika stahabba salafu tagarruba anil ahali dan haka ne malaman da suke cewa mustahabbi ne ka bar garin ku ka tafi wani gari domin idan kana garin ku akwai abubuwan da za su hana ka neman ilimi kai a tagharrub anil ahali wal anil watan haka ma suke cewa man ya yatagharrab la yuntafa'u bi ilmi wanda bai bar garinsu ya je wani gari ba so da dama ba a karuwa da iliminsa in ba dai mutum ya yi sa'a ba kamar ya zama garinsu akwai malamai wadatattu kamar su imam malik allah ya kara mashi rahama kaga imam malik bai da tarihin tafiye-tafiye amma garinsu madina ne akwai malamai kuma duk sauran malaman duniya ma fatan su su zo madina da haka sai bai bukatu zuwa ga tafiya ba amma duk wani kamar misali yanzu mutumin da ke gari irin garinmu dinnan zaria zai iya yin karatu ba tare da je wani gari ba saboda akwai yawaitan malamai in ma karatun boko kake so ka yi akwai yawaitan makarantun boko tun daga primary da masu yin ma na 'yan sa kai har zuwa university za ka iya yi amma duk da haka za ka tara in mutumin da ya rayu a gari irin zariya din nan misali a ce kuma ko da ya yi ilimin in bai je wani gari ba sai ga akwai wata na ƙasa a cikin wayewa kan shi da ilimi to don haka yake da muhimmanci kwarai tafiya wani gari ka je ka nemi ilimi ka tafi wani gari in ka je kaga ba ruwanka da ɗaurin aure ba ruwanka da jana'iza ba ruwanka da majalisar fira ba ruwanka da zuwa eh, eh, eh, wuri kaza da wuri kaza baka san kowa ba kowa bai san ka ba abin da ya kai ka kawai shi ka je yi shi ka je yi shi za ka tsaya kai amma kana garin ku wani zai aure dan uwanka ne gobe wancan za ta haihu wani bai da lafiya nan ana jana'iza can ana biki can ana zaman fira nan ana zaman makoki za ka yi ta samun irin waɗannan shagulgulan kai nan ka kai can ka cinye maka aure rayuwarka kafin ka ankara sai ga shekara da shekaru sun tafi ba koyi komai ba amma wanda ya zo garin kuɗin nan daga wani gari in ka kalle shi da kyau sai ka ga ɗan shekaru kaɗan ya koma ya zama wani abu ɗan shekaru kaɗan ya koma ya gama abin da yake yanzu ji ba ko da a nan university na abu zaria ɗalibai da suke yan gari yan nan zaria sai ka ga ba su damu da abin ba suna latti sun yi skill over ba su ci jarabawa ba su kuma baki da suka zo za su yi mata kwaf ɗaya zuwa ɗaya one time kamar yadda suke cewa ya gama abin shi a tafi sai ka ji ya zama wani abu a garin su da haka suke ce da haka salaf suke ba da muhimmanci akan mene akan ainihin wato A tagarru, a yi tafiya a je neman ilimi wal anil ahali a nisanci yan garuruwa anil watsani li annal fikrata idza tawazza'at domin tunanin mutum idan ya rarrabu ya kakkasa shi kasurat an darakil haƙa'iƙ zai kasa riskan abubuwan da suke haƙiƙoƙi wa gumudin da ƙa'iƙ zai kasa riskan wato abubuwa masu zirbi sai istishadi da faɗin Allah ma ja Allahu da rajulin min qalbaini fi jawfi Allah bai sanya wani mutum zuciya guda biyu a cikin cikinsa ba kowa zuciya guda biyu ɗaya Allah ya sanya mishi yadda za ta zama kuma abu ɗaya take a lokaci guda kenan aka rarraba mata hankali to ba za ta sai duka sai su lalace abubuwa ولذلك يقال دم هكني أكتشوا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه تعطيه كلك ilimi bai baka wani sashi na shi har sai ka bashi dukanka sai ka sallama kanka gaba daya sannan zaka samu wani ba'ali na ilimi wannan ma khatib al ya rubuta shi a cikin littafin al-faqih daga Ibrahim ibn Sayyar an-Nazza wa naqala al-khatib al-Baghdadi ya kawo a cikin aljami jami fi rawi was an ba'aduhim daga wani cikin malamai wannan wannan shine shine Abu Ahmad Nasr ibn Ahmad al samarqandi ah, malami ne daga cikin malaman Hanafiya ah, yake cewa la yanalu hadha al-ilma illa man aqala dukanahu babu wanda zai koyi wannan ilimin ya samu rabo a cikinsa sai wanda ya watsi da rumfashi ta kasuwa ya sakaci da ita wa kharraba bustanahu ya lalata gonar shi ba gonar shi ciyawa ta kwace ta wahajara ikhwanahu ya yi ƙaura, ya bar ɗan uwansa aka aka dinga ganin shi a dangi kamar mara zumunci kamar mara mutunci wa mata aqrabu ahli sai wanda na kusa da shi ya rasu falam yashhad janazatahu bai je jana'izarsa ba wannan wa hadha kulluhu wa in kanat fihi mubalaga mala yace kaga wannan gaba daya ko da yake akwai kaiwa matuƙa akwai mubalaga falmaqsud bihi annahu la budda fihi min jam'il qalbi wa ijtima'il abin nufi shine dole ne mun zuciyarka da tunaninka ya ta'allaka akan wannan neman ilimin ba wai ana nufin da gaske zaka daina magana da kowa zaka daina zuwa jana'izar kowa zaka daina yin sana'a ba a'a amma kai zama su waɗannan abubuwan shagaltar da kai a ce kullum kana kasuwa to ba za ka ilimi ba sai ka ci gaba da kasuwancin Allah ya sa albarka ko kuma duk inda ka ji ɗaurin aure a Sokoto ka bar kano ka je sakkwato ka aure ka je katsina ka kun je ɗauko amarya a lakwaja kun raka wani eh, abin zai kai sadaki a malam madori daga huntuwa duk a ce kullum aikin ka kenan din da ka ji wani taro za ka je za a yi wani eh, abin nan taron tsofin ɗaliban makarantar sakandaren ku kana ta za a yi kaza komai ka abin nan ko kullum kana gona ko kullum ka tafi kwadago ko kuma kullum kai ne kan gaba wajen wajen tarurruka da wuraren zama to wannan ba za ka yi karatu ba dole sai ya zama da gaske ka rage waɗannan abubuwan sai wanda ya zama maka dolen dole dolen dole sai ka haƙura da abubuwa da dama waɗanda mutane sauran mutane wanda duniya kawai suke rayuwa su don rayuwarsu kai kuma kana rayuwa ne don ilimi to sai ka rabu da mafi yawan abubuwan da suka rabu da su kamar yadda muka sha kwatantawa a cikin wannan darussa in ka lura 'yan kasuwa su in sun ɗauki kasuwancinsu da muhimmanci to suka rabu da wannan yanzu ɗan kasuwa ba kowa ne zai dinga zuwa maka ɗaurin aure duk sati ba ko ya dinga zuwa maka fira ko ina ba yanzu a gari irin kano da suka san muhimmancin kasuwanci ma mutane ba su zuwa ɗaurin aure da rana in kana so su zo ka saka musu da safe kafin su fita eh, abin nan ɗinsu su ko kuma da maraice bayan sun dawo amma da rana ba za su iya baro kasuwar su awa biyu su ɗora maka aure ba wannan sai mu da muke zaune haka ba ma yin komai galibi mutum ya da lokaci isasshe shi zai tafi ɗaurin aure ya kashe ya je wannan ya je wancan da sauransu ya bar harkar shi da ta dame shi to da haka wannan ko da yake akwai mubalaga to amma dai yana nuni zuwa ga muhimmancin kulawa da waɗannan abubuwa kafin ah, ka kula da abin da zai amfani ka kafin ka shiga wani abu can daban wanda ko ba nan za a yi ko baka je ba ba za a fasa ba wakila wasu suka ce a ah, amara bazul mashayikh taliban له بنهو ما ma ما al الخطيب فكان kana akhira ma به bihi an qala wani malami ya umarci wanda daga cikin ɗalibansa da irin abin da khatibu din nan ya faɗa sai zama ƙarshen abin da ya gaya ma ɗalibin ya ce mishi isbagh thawbaka kai la laka fikru ghaslihi ka dinga rina kayanka ka musu kala mai duhu kar ka je kana sa kaya farare waɗanda za ka dinga damuwa da kullun sai ka wanki ma'ana kar ka zama kana damuwa da wanki da guga Allah ya ji kamar albani zaria malamin mu Allah ya gafarta mishi haka ya dinga mana irin wannan faɗa in ya ga ka cika gayu sai ya ce wannan anya za ka iya karatu kuwa kai gayin ka yayyawa yawa fa dan me za a ce kullun sai ka ci gayu kana ɗalibi yaushe za ka yi karatu ka dinga yin kai dai ka wanke jikinka ka yi tsafta amma gayu a ce ka kare hula ka sa wata riga mai sati ka zo kana zama kana kana kyankyanin kar ka taba datti kana kyankyanin kar kuwa zo kusa da kai to wannan gaskiya saboda Allah baka da sakin ciki da za ku yi karatu haka ma lai dinga mana irin wannan fada mimma yuqalu an shafi annahu qala law kulliftu shira'a basalatin ma fahimtu mas'alatin shafi yake magana yana cewa da a ce za a tirsa samun a ce sai na je kasuwa sai na dinga zuwa kasuwa ina yi mata na ce fani in siyo albasa in siyo magi in siyo tumatir yace babu abin zan fahimta a karatu duk wanda zai a ce kullun sai ya shiga kasuwa ce fani to wannan ce fanan ne kun da dauke mishi hankali eh dole haka sai babu ka ta yi hakuri da kai ta dinga aikin sauran kai kuma ta baka kai haddin ta dinga maka addu'a tana sa maka albarka sai baban ka ya hakura da kai cewa dole sai kai da ka gona ya dinga sa maka albarka yadda aka yi mamun Nawawi haka kai ma in ma aure kai mata kai ta hakura da kai ta sai ta sai ta da kai akan abubuwa da dama in ba haka ba za ku samu matsala ar-rabi'u abu na hudu an yaqna'a min al-quti bima tayassara wa in kana yasira kafin mu wuce wannan wannan gabar ba wai rahaba wannan magana magana ce ta gaskiya iyaye sai sun zama suna da wannan bada goyon baya din yanzu misali idan aka ɗauki aka tsallafa rai akan yaro ana so ya medicine ko wani kwas irin wannan sai kaga duk an haƙura da sauran abubuwan da yake yi ko take yi an sallama musu ga boko saboda ana ganin muhimmancin boko amma ilimin addini ne ba za a ba shi wannan muhimmancin ba to wannan shine da muke samun matsala arrabi'u ladabi na hudu an yakna min alquti bima tayassara ka dinga hakuri da abin da ya sawwaka na abinci wa in kana yasiran kuda dan kadan ne irin da sa Abu Huraira da Sunni Qidadu da Ibn Mas'ud suka dinga yi sai ka hakura da kadan wa min libasi bima satara mislihi haka eh, mislahu da kuma eh, tufa irin wanda zai suturce jikin irinka ba sai kana da kaya da yawa ba ba sai ka dinga dinke dinke ba wa in kana khaliqan ko halakan ko da ko ya gaggi ne ko da tsoho ne ko da wanda ya koɗe ne fa bi sabri ala daiqil aish idan mutum sai da haƙuri akan kuncin rayuwa tare da haƙuri akan kuncin rayuwa yanalu sa'atal ilmi ake samun ilimi mai yawa wa yajma'u wa bi jam'i shamlil qalbi in ka hada zuciyarka wuri guda an mutafarriqatil amali ka raba ta da burace-buracen rayuwa masu rarraba maka tunani ta tafajjaru minhu yana bi'ul hikam to anan ne zaka ga zuciyarka wato tana tumbatsan hikimomi na ilimi babu shakka sai kayi wannan tukunna sannan zaka samu ilimi na gaskiya qala shafi shafi yake cewa la yatlubu ahad hadha ilma bil mulki wa izz an-nafs yace babu wanda zai koyi wannan ilimin bil mulki yana nuna sarauta da isa wa izz nafs da jin cewa kuma shi wata tsiya ne fa yuflihu in yi haka ba zai tsira ilimin ba duk wanda yake malamai girman kai ya rena ko karatun boko ne ake ce ka na malami kare na fam wata ka na principal kare na HOD kai kana ganin ka isa wai kai saboda asalin ka ko da iyayenka ko kana ji da kanka to wannan ba zai samu rabo a wannan abun ba walakin man talabahu bi dhillin nafsi wanda ya ɗebi ilimin yana mai kankan da kai wa baiqil aishi yana mai cikin kuncin rayuwa wa khidmatil ulama'i kuma ya malaman shi hidima don ya albarkan malamai ya musu hidima ya musu abin da ya kamata irin yadda ake yi daɗin nan bayan yanzu ɗalibai suka zama yan duniya ba aflaha to wannan shi ne zai tsira wannan magana tana cikin damar alfaqih wal na al-khatib al-baghdadi da al-madkhal ila sunan na al-imam al-baihaqi da jami'u bayan al-ilm wa fadlihi na ibn abdul barri an-namari kalle da sahabbai suka kasance su su akwai talakawa akwai masu kuɗi in ka lura da kyau zaka galibi talakawa wanda suke cikin kunci su ne suka samu nasibi mai yawa a riwaya su Abu Huraira Sablai dan Mas'ud su Miqdadu su Abu Zarrin waɗannan talakawan wanda ba su da abin zai shagaltar da su su suka samu yawan karatun su kuma masu kuɗin sun samu gwargwadon hali amma kuma ba za su kai su da wannan shahar ba saboda wannan ita ce sunan rayuwa wa kuma shafi ya ce la yasduhu talabul ilmi illa li muflis neman ilimi baya yiwa sai ga wanda yake muflis mara kuɗi talaka shine kawai ke neman ilimi don ga kamar yadda mal albani namu Allah ya gafarta mu shekar fada ya ce gara ku zauna cikin talaucin ku ya kuma muku amfani da ku samu kuɗin da zai raba ku da ilimi raba ku da addini kuma haka zaka ga aikace kuna cikin ɗalibta ana zayuwa ta ustazai wannan samun kuɗi sai ga shi yayi taraffu'i ya daina neman ilimi kuma shi shikenan sai dai kawai sai tarihi sai ce walal aka tambaye shi aka ce aka kawo algatu malam walal ganiyu almukfa ko da ma wanda yake wato mai rufin asiri shine almukfa sai ce walal ganiyu almukfa eh ko da mai rufin asiri ne wani rufin asirin zai hana shi neman ilimi domin yana kokarin kullun ya ga duke ta ƙaru ne wannan yana cikin alfaqih wal mutafaqqih na khatib bagdadi qala maliku maliku yace la yablughu ahadun min hadha ilimi. ma yuridu hatta yudirra bihi al babu wanda zai samu abin da yake nema a cikin wannan ilimin face sai talauci ya dake shi wa yusiruhu ala kulli shay'in kuma ya zama ya fifita talauci din akan komai ya zabi talaucin talauci ya dakai ya bashi wahala amma kuma da haka ya fi son talauci akan dukiya wa qala abu hanifa abu hanifa yake cewa yusta'anu ala al-fiqh bi jam'il hammi ana neman taimako wajen samun ilimi ta hanyar haɗa tunaninka wuri guda wa yasta'anu ala hadfil ala'iki bi al yasiri inda al-hajati wala yazid ana kuma neman mafita daga waɗancan da suke tara mutum daga neman ilimi kai riko da kankani na bukata kar ka ƙara akan abin da ya zama na dole in muka ke waɗannan abubuwan da yanzu ba za mu iya yanzu wannan magana da ake wani waje ga cewa dan me za a ce kar a tsaya ita neman kuɗi ai ba ma zai yi ba to kaga mu karshen duniya ne kuɗi sun fi damu mu fiye da komai haka shi yasa babu ilimi a yanzu sai dai surutu sai takaddu sai kuma sunayen ilimin amma ba asalin ilimi ba wanda kuma duk ya tsaya ya kalla da kyau zai gane haka Allah ubangiji ya samu dace fa hadhihi aqwalu hadhihi al aula ila imma malai yace kaji maganganun waɗannan limamai alladhina lahum fihi al-qidhu al-mu'alla ghayru mudafi waɗanda su ne suke da wato suke da abin ɗiba kwano wanda yake na sama su ne suke da da kambun ilimi gairu in babu wanda yake jayayya da su ba wanda yake tunkuɗe ɗeniya da su akan wannan sifa wannan magana daga experience su kaji daga maliku da shafi'i da abu hanifa wa man rijalu ba'dhum wa kanat hadhihi ahwaluhum radiyallahu anhum ajma'in ki wannan shine halayen da suka samu kansu a ciki Allah ubangiji yadda da su gaba ɗayansu maƙalar الخطيب gada yake cewa wa yustahabbu lit-talibi an yakuna azaban ma amkanahu ana cewa ya dace da ɗalibi ɗalibi da gaskiya abin da ake so yayi shine lalle lalle ya zama gauro ya zama saurayi iya iya wasa kai ya aure da wuri لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال طلبه yace dan kada ya bari ya je garin shigin jarabar san aure da aure aure wannan ya hana shi garisa ilimi ya hana shi neman ikimadu talabi kokarin biyan bukatun haƙoƙin matarsa na yau da kullum haƙoƙinta na zamantakewa da abincinta da sauransu da shi da ita da sauran yayin da za a haifa wannan da neman rayuwar zai je ya kawo musu abinci ya kawo musu abin sha ya ammana musu wurin zama ya ammana musu lafiya da magani ya ammana musu eh, ilimi da sauransu wannan za su hana shi karasa iliminsa wani magata cikin tafin aljami'u da akhlaki rawi wa adabi san kamar yadda na faɗa dai jama'a zan sake mana kwatance da abin da muka sani a duniya waye san iya yawan mutanen da iyayen suka hana su aure saboda karatun boko mazan su da mata in mutum yace yana so ya aure za ce a'a sai ka gama makaranta in ka je neman yarinya kana so ka aure ta ce a, sai ta gama makaranta kaga a rayuwar duniya mutane sun yarda da wannan amma a karatun addini fa mu ustazai muna da ganganci da sanyin aure a kan kari aure sunna ce ta manzo Allah sai alaihi waɗannan malaman da suke faɗa wannan magana jama'a sun ji misalin sunna fa amma kai suka ce indai kai ɗalibin ilimi ne to ka dinkirta aure in kuma har tsautsayi ya sa kayi to ka tsaya a kwaya ɗaya wadda take ta fitar kunya amma a ce kayi na biyu kayi na uku kana ɗalibi ko ka cike hurutu wannan shi kenan shi sa su da sauri ya gamu da wani mutum ya ce mishi kayi aure ne ya ce bai yi ba sai ya ce Allah ya so ka ya ce ma diri ma an tafihi min al'afiya wallahi baka sa abin da kake ciki na zaman lafiya ba kai baka san daɗin da kake ciki ba shi wani yana cikin littafin abin da littafin majmu'u sharh muhazzab na nawawi dan ya kawo maganganu akan wannan mas'ala a cikin majmu'u sharh muhazzab inda yake magana akan wato wato adabu talib da yake cewa yustahabu lit talibi an yakuna azman ma amkanahu li Allah ya kaza kaza sai yake cewa saboda hadisi ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallama da yake kuma manzano akan shi cewa nan gaba za a zo wanda zai fi ku alheri shine wanda zai fi ku alheri ta fuskar wato ya amfanar da mutane shine wanda yake da wanda yake da abin nan khafiful hadh shine suka ce huwa alladhi la ahla lahu wa la walad ibrahim ibn adham shine yake cewa man ta'awwada man ta'awwada afkhadha afkhadha nisa'i lam yuflih wanda duk ya saba da ganin cinyoyin mata ma'ana ya shagaltu da mata to wannan ba zai samu rabo ba a ilimi ba zai samu abin nan ba amma wannan ka'ida ce take ya shafi daga mutum zuwa mutum wani dole sai yayi auren kamar yadda an tambayi bin ya ba da fatawa akan akan halaccin jinkirta aure din nan yadda malamai suka faɗa a nan wasu malaman kuma kamar usaimi yake cewa shi yana ganin da shi da abdul da abbas suka ce suna ganin da ya fi dacewa mutum ya aure saboda aure da taimaka mishi a wajen kaza kaza kaza haka almadkhali rabe almadkhali shi ko yake cewa idan sata'ata an tasbira wa ta'allama fasbir in zaka yi hakuri ka koyi ilimi to ka hakura ka koyi ilimin shi yafi amma shi wannan malami da ya sharhin littafin nan abin nan al-Usaimi Dr. Abdullahi al-Usaimi hafizahullah yi ma wata lacca musamman mai suna humumu talibul ilmi wanda ya magana akan wannan mas'alar ya kuma yi dandana sosai akan ta cewa lalle lalle wajibi ne ɗaliban ilimi su jinkirta yin aure Alimamu Ahmad ibn Hanbal bai aure ba sai da shekara arba'in ya jinkirta to kuma in ma ka yi auren ka sani cewa to kamar da aka ambata da zama ba auren da ya shigaltar da kai ba ka dai ne dan iffa kawai shi yasa gashi nan ya sake kawo maganar khatibu da maganar sufyani da yake cewa sufyani sauri ya ce man tazawwaja faqad kibal bahar wanda duk ya aure ta wannan ya hau kan jirgin ruwa ya riga ya tafi sai yadda Allah ya dashi fa in wulida lahu da zaran an mishi haihuwa faqad kusira bihi kenan an karya shi ba yi da wani katabus kuma yanzu zai zama kaunar dan shi kaunar matan shi zai dinga kai sa asibiti za a je awo za a yi wane ne an sa shi a makaranta za a je a ɗauko shi daga islamiyya za a kai shi wurin kakannin shi kafin wannan a yaye shi an sake haifar wani an sake haifar wani shikenan sai ga ya zama uban yaya maganar malanta fa to sai dai tarihi Allah ubangiji ya kyauta wannan hakikoki ne da bayan da aka iya ba za a iya kareta su eh in dai ilimi da gaske ake so a samu to gaskiya sai an yi wannan tun daga shi kana ganin yan boko haka suke sai su hakura saboda wani lokaci sai su dan haƙura ka dinga yin azumi kana rintsa ido kana kau da kai har ka samu shekaru su dan abin nan ka samu ka yi karatun tukunna sai ka zo ka ga dama sai ka cika gidanka da mata guda hudu ga baki daya in ma kun da ka je ka samu kwarkwara ka siyo sai ka je ka siyo ka tara su hasali ma ana son malamai su tara mata saboda su wanda za su dinga musu hidima yau wannan ta yi gobe waccan ta yi duk su dinga samun ladan shi shi kuma ya shagaltu da karatun yana da ciki yana da gaskiya abin da ake so malami in ya kai malami ya bunkasa to ya tara matan nan duka guda hudu ka cika sa amma fa sai ka kai malami malami na gaskiya ake faɗa jama'a ba wai ustazu wanda yake da ganganci da shiga abin da ya fi karfin shi ba Allah ya tsare mu wa bil jumlati fatarku tazwiji li ghairil muhtaji yace a takaice dai a dunkule shi barin aure li ghairil muhtaji ga wanda bai da bukata ilaihi zuwa gare shi aw ghairil qadiri alaihi ko kuma wanda koda yana da bukata bai da karfin yi aula shi yafi dacewa la siyama da talibin da zai ra'asu malihi jam'ul khawatir musamman ma dalibi wanda shi guzurinsa abin nan dinsa wato jarinsa shine ya haɗa hankalin shi zama wuri guda wa ijhamul qalbi yana so ya zama zuciyar shi tana tattara wuri guda wasu imanin sikir yana so ya dinga cin moriyar tunaninsa wannan to shi abin da ya kamace shi kenan da za ka je ka aure wata ma in ta zo ta dinga maka fitina ma sai ka rasa yadda za ka yi to kuma kamar yadda mu suke fara cikin hikima al ilmu harbun harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali ilimi babu shi babu eh, saurayi wanda yake al muta'ali wanda ya riga ya shiga cikin wata ya daukaka yana da wani harkoki da ya sa a gaba kamar da ruwa zai zama a saman dutse haka sai ka zama ka rabu da wannan shagaltuwa to kaga wannan yana nufin kamar yadda kuma Al'imamu al'imamu ibn hajar yake faɗa ƙarƙashin yana sharhi a cikin wani hadisi daga cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ba daidai bane in baka tashi yin aure baka tafi neman aure baka tafiya neman aure sai ka tashi da sai ka rabu da ƴan mutane ka daina zuwa ta digunta ka daina mata waya ka daina takura mata tunda baka tashi yin aure ba yi abin da ka tashi shi ne karasa haddaka nemi iliminka nemi abin da zai amfane ka nan gaba kai ma ka amfana da al'umma wannan shi ne abin da ya kamata ɗalibai su sani da fatan za a faɗa ku insha Allah za mu zo wata ne insha Allah idan aka zo cikin asalin masala da ta shafi wannan za a yi magana mun ma yi magana a kwanaki a cikin karatunmu na na na Harif na mustalahul alfiyar iraki mun yi magana sosai akan wannan matsala ta magana aure da jinkirta shi ko rashin jinkirta shi ga kuma littafin malam abu fata abu gudda al'ulama ul'azab alladina asarul ilma ala zawaj za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh